domin jin karin bayani dangane da wannan zance a ranar jiya aka so mu wani horo don ta da 'yan kokowan daga barci haka zalika a faɗakar da su akan muhimman matakai dokoki da ka'idodin da ita wannan kokowa ta sai da yawo tattauna da ga shugaban kungiyar kokowar gargajiya alhaji umfana musa da karin bayani dangane da irin yadda suka gudanar da wannan tsari wannan zaɓe da muka yi wannan 'yan koko da muka kawo nan ga ba abu ne wanda aka yi a cikin son rai ko a ina son wanga ne ba ni son wanga a'a a can lokacin da aka yi wannan kokowa difa entrepreneur gaba ɗaya na jiha takwas mun sa cikin wannan tsarin da director technique da table technique saboda mi a cikin wannan kokowa da aka ta difa su zaɓo mana 'yan kokowa waɗanda za mu gamawa a cikin su mu hidda ekip wadda za ta eh, representar nijar a wannan kokowa ta hasi da yawo don ka kaji abin dalilin sa wannan mutanen 'yan kokowa yau suna nan ga za su fafata su a cikin su ne za mu hidda mutum biyar kin su goma sha biyar ne yanzu kuma biyar ne ake so amma kowane kuma da kilon shi daban-daban akwai masu kilo 100 da wani abu akwai masu 80 da eh, akwai masu 80 da wani abu akwai masu saba'in da wani abu akwai masu sittin da wani abu don ka cikinsu za mu haida mutum biyar gwannan da za su su ne za su wakilci nijar bisa wannan kokowa muna roƙo allah allah ya ba mu sa'a da rabo kokowa da za a yi wannan nijar za a yi ta kenan muna roƙo 'yan ƙasa duka kowa ya kama mu da addu'a allah ya ba mu sa'a da rabo a ce wannan kokowa da za a yi ya zama mu ne muka lashe duka kufkin biyar kin na kilo 100 da wani abu na 100 na 80 da wani abu na 70 da wani na 60 da wani abu ka san duk shekara a ce ana kukuwa senegal suna kamuna cika cikin ta nan ga an zo kokowa da senegal to muna fatan wannan kokowar za allah ba mu sa'a bisa gare su a ce nan nijar da yau mun kashe su kuma mun sami galba bisa gare su daga bisani shi ma daya daga cikin alkalai ko kuma arbitra alhaji mai dala'ilu ya yi karin bayani dangane da irin yadda ya ga 'yan kokowa ko kuma tsarin da aka yi kamar haka a yanzu haɗuwar gada 'yan kokowa sun kai cikin su 80 da muka kira inda ya mutu ya kai ɗan ƙasa na kirki ba wanda ya zama yaudara kasa ba gaba ɗaya addu'an mu ta zama a tasimu simu bi hablillahi jami'an wala tafarruku mu ta zan wuri guda ta mukama ma Nijar yanzu nan ga sunan duk sun game da sunan Nijar ne za mu yi kokowa saboda haka dukkan wanda a ɗan ƙasa mai son ƙasa to addu'ar shi ta zanga 'yan ƙasa duk wanda yi tunanin Allah shi sa a kada ɗan wani Nijar fi sabilillahi bai yi ma Nijar adalci ba dalilin haka 'yan uwa duka muke kira dukkan wanda ya san darajar ƙasa ta to hina jin bakin ciki a kada dan kasa ta yanzu ku shidda za a bi wurin ga in ba a samu na kasa ba a ce na katagori katagori na nauyi da nauyi a ce duk yan kasa sun canye su na Nijar da an yi haka mu fi sabilillahi yan Nijar sun biya mu duk wanda adda wata kyarkau a jacan da wata aljana duka can in kun san tana aiki da masu addu'a duk ku sakka su zaka su kama mana inda duk Nijar ta ci fi sabilillahi Nijar bisa ga kokowa ba baya take ba gaba take dalilin haka Allah ya shaba mu sa'a kuma Allah ya taimaki ƙasar mu kuma Allah ya sa mutanen kasa su kama kuma ga alamu ba na dai Nijar sai ta samu nasara tsakani da Allah ga wadda ga an gama waɗanga gwaraze ba a taɓa zaɓe irin wanda ya haɗo maza ba kamar wanga kuma zaɓen ga da an kai ko cikin jiha guda 'yan kukuwa sun ka cancanta a ɗauke su suna za a ɗauka kar a ce wagga jiha ba a ɗauko ba wagga jiha a'a kamar wanda ya dace na an ka ɗauko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 sabon shirin. Friday. Madalarun 300 mkengo na post televizion ijine kuna sipto fevrian fevriando azari wara kichindigwa na nasari jir zambani kanda wara kichindiza matara hire wa barka kair daran 300 morgu kuna asipti chino na kachina aran zarim chi labari maruka tuan daran dum albar jina daran tondarandu da maran fongani bifo ala miso ini jalabu nijalabu ginbora gati alaj mohamed bazum afro ministre marga jir matkachina gadunga teda habuka habu wodin kande irna baybta sukandaran sisan kair fon de ka yen iko kisambu ministre margoneuga ministre